بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إني وغيثا نجيت إتيا حكيم ممجر haƙƙi na gun egija tsaya mamajina tona mamaje otu di haki na ja tsaya egijina ba za wuce fuzmaji matsalacin zamfara amma na yi wani latin tuba bai tiya igiji kiji gun itiya mamaijo ayakur anu ji da an kali ji ya tiyan bolo-bolo ji ya mamajo ga ya birrul walidain bolo bolo zandoro wai wa zandoro ne wani tsara ijeli wani musamman mawuce kawai basanci kawai kafiri su ko zawo tsa kawai yawaci su ko zawo tsa da nasi ƙur'ani su ko yayi arzikin su sa kiyashi Wa ne wale baba wa yaga waje za banza wuji damuwa dina wuce hafe dama yawe na wa waku wakina ina abegwa ku teoto ga illa gara wani alhayatu salafun wadai kama ta dino tuda ije ba ta wayo kin do mawagi ba ta ne na wa wani na wa bille zai mini ge wuce agotika be wasu kin do ne agotika be zina no mawagi oliwe ga jahili wuce sunna ya wuce kaza ya so ce ga yawo ga na da ya bura sunna wani wuri ga jahilci wade su wade su gafe ga boko jin waya da yi ne man ciwo yin doro ya bazma ba shi o n gane wa ba wuga gane tun ba wacce ale bai yi bai ba wani wadda mini bici ci sashi wa sashi ya a da yawon wuya bi bici ci gun yi gani bayan da alkhairi ya so ce ga yi ƙur'anin ga wasain al'insana bi walidai husna a kika yi jin zawon gigan ba ga wuji bolo-bolo lo bayan mama amma ga yi ga bolo-bolo ga e yi na fayin ba etin wacce jauna kendo da na manjilu wai tsakaniya ba wabe gube filitafin na bojin kakain na jinna na jinna ɓata ga yi bolo-bolo ban maji wajen na su sashi la ko sashi manci wasu ajira ke bayan hakiya e gida na ike gugushu e giwuwa e tiubi na kun amma e bokura nga e giguro na je ji bolo-bolo na tawa wa kparo buto e wajen arice kai dai a shi kpana meta tiwuwa na yau da ya ga imancin na ke bai ladi na wasu ajija ahirci ne ladi gitar biya ngala dan da ci bela shekawa ba sai na umar fondoci eti da e yake mun la mutum ya wace mu da ba e gife din na umar ga mi da haki e na wata ya mina no ce ga agi gafiroji e ba bai mi da tsaya jikin da qur'anu gana wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf egibe mgbe ede asaya yaushe ya bane soko ga ku an fusakun wa alaikun nara egi ga ga ya tarbiya ba abu can da nan ga wa wasainal insana bi walidai husnana tishiji dai ya tsaya jama'a ji yi to jama'a dai ya tsaya tishiji bata na su da wuce tabbata amma wa ku ya ja yi wuce ta ci bata sai na umar ga ya gina kuma da hakina wa tsaya wani ne kiwo la qur'anu huwe wa na wangi we awe la huwe la qur'anu huwe egiga ya farko son na waya mi na jiza kirkiya ujin na kirki mamiya son na nauya nauya son na wanya umar la'arafin ne wuri mini ƙur'anu ba ga to wato shi ke ga yawon wato shi egina wa lugwe di pedeji ar da zubina ga ce wa ga wato yo gintita ce wa ga tarbiya di waya gewa shi wanda to giza ko shi ya naje kulokin din na jika tun daga na mu prison bona etimony laundry ko efi dubai babu e giza ko da shi prison ki ja bo ko ga waya wa ma da ni hagan bai kato adini na bai ji kokari na gama yin shubiyar yin wuri ba la yana ba amma ya boko dai moto a kwalo elobe shi amma ya ƙor'anu so manyan biyan wuyi dubu biyar yana sokon wacce na wa bayan ishe na sokon bayan na gawan wacce a boko shi jin yi to arziki na jima ya yi ka pata na to yi so to gina jari amfani wa arziki jama'a da ya yi wuce a dokin da ya yau tsawo wula ge oji lokin da yau ade tarbiya adina endoro ga waya gina luba tarbiya adini shigo lugu wa ilimi adini su ba kirki shi amma ya gya ja na kokar na to talaka ga oji ya ga ne ga ce yawe zubi za wuda ku son dai ba ke dena ci abu nufe da ba abu ya gina ce ce babu ya gina da nan na gaya ya gina lona yi ci wuce ci yi da kafoci zube wani har da na wuta ken don da yi gina na fiye mai labari na ke ga uh, tarbiya na yi jazmata na su ba ni gari wallahi tallahi billahi illabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullukun ra'in wa kullukun mas'ulun an ra'iyati patin kace amma bin da doro ga ni na go kana yi mi we ni we wadan bo kashi kin we wo e giwo shi eni e wo fi waya bo kashi wa ze wo wa ze me ze wo aki we ore uji pepa e je kawai ya ndi tun ci kawai ya sada waya ku an anfusakum wa alaikumun nara maliku ya gen huwari ubin lakatun ba anabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam ki anabi ga won eje badaji ya da wuz iyale ya jikatu be gurgudu ne de laban bona amma man cin doci da na be za dini jama o to buge ja dini gumi e gi uji mi uji allo bi ya e bai sunna mi tarika e gi ji tarika ki amfani we mi to we na shena wala kawai na sha a yadda sha káwọ̀ tó a ààyè gẹ̀ẹ́já káwọ̀ tó a ààyè kẹjá gbọ́dọ̀ wà dé súnlẹ̀ jíwọ̀n tí àwọ̀ na tí àwọ̀ pàtàkì ọmọ ẹ̀là ń lóore jí jẹ́mọ́ mùsùlùmí jì tí ṣìṣì jí tó kóòrè ètò àìbùsí dábẹ̀ yín dábẹ̀ na yìí gẹ́ ipa yìí gẹ́ yín aya kaza aya kaza aya salara aya gratuity aya pension ya wanda ya ga ya gina ja batte tarbiya ya musulunci hatte haramu giya na ya gi wuci ga ya kwafin ba na kaga ko wuci dai pension ya zama wuci ga ga dai dai wani aka da sai account in ji zaji magaba na jigo ba in ji talaka diga a gafi karkasha ba abici tawo jama'a zawon gi ya tube mana e jiri dena ji wato ya kwabe da na ga ji boko ba mu adini da na ga wani ni aga wani aga ga mun ga na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga annabi sokon doro wanda za su ba guba adde za alkhairi da naje da sombu na da fe ji ha fe jin foro be to alkhairi na madde za de ji shin bu kari kokari ji de na a ta ga tishin yo ni. e ji shiga ma bulo logo ba wani adde de de ewa eh, ga wuce wani amadi na shewa ga waje wangi memba ji wuce gitala kaza ja lilo shi a manji ji wuce gitala kaza ya e eh, yawa tarbiya minna na galama wuce kwando shiga aqimu daulatal islam fi qulubikum tukam laku ala ardikum ya daula musulunci ji tabbata emiyejo eh, egiyeji shi egbe shi zandoro ke sokwe yale daula ya cikin mu zandoro ga adagi a yau wade kuka ya medi kuka a caje za kwai fi society ba na ga ajo talaka ga ya fi madabu e wato aje yi bake a yi make ji e, waje accountant da su soko madabu a su tibi na ku? jama'ai musulmi ila tun yi daga mbore etun na ga cambo saudiya bu zandoro an wada hukuma laila na zani tarbiya ka to adina na bai kwata kimbo ne Ake boko ya yi kafi a mata turanci tana aja da sakandare amma ya wuto ka ba wuto gugu ya wuna cewa da shan riga na tsara je zama yi da alkhaira mun ji safa adina ayyu ka ba ni ka to adina ya gizi na bai yi shi kwata ne kwata ji na fanin dorowa gba na ba ilimin adini da zai ngala ji lafiya ne amma zagukin da damuwa addinin nan zagukin ga ya gimi ji littafin ni guba zuma ƙura'anu cin sai dai wali magama na naje shi ne inda ce mata ƙura'anu ba magama wali mata manyan ware venu cancanta za ta bi e wani nimi ne guba ba ko ne yawo ko mai timananci wani kawai yake ji wali ma a kugi bai makantawa nimi ne guba ba wa dai dalili wani walima ƙur'anu jau sahaba na bishi ko ƙur'anu fiti dan yi ko ku fiti agaggaya algusu na je cina na to na mai zaguwa ba na da ci bakara don yau zama ci illa bidiya a gada wani ya tunga wani yau karo haji cin don gana ga a biyu kawo ga ku fiti wani dole na waje wali mana

zai ji musabaka za da su su kuma da ba musabaka wajen amfani sannan man shiga ga ki hukunci musabaka musulunci ne alfursiyatul muhammadiyya ya ibnu qayyim aljawziya gika su ibnu taymiya ba wala ga abu hanifa be be man ko ji ke ibnu taymiya da ai be fahimta ga musabaka ya tili be qur'ano le fi da ba ko ƙur'anu fiti di competition za gi gana yi retwa ne fi da ba kin domin saudiya ce labutun halal don gama na international competition yin ƙur'an kin ya bai ji wani ki dalilin yawa kiyasi na ji nan ga ga shari'a musulunci ya daji gai ji competition ya tiye kwabisancin eti training ya kun ekin da okotu a laprize a cice ti musabaka a ga tuwa beke shari'a ga gaya daji na dokokin yitu ekwa bisance eto na jihadi wewaye musulunci na ala musulunci lo igbo na a sa ilime wasu da na gibo ina e gwaji musabaka ciwo ba egbo na ilime ga la daula musulunci fedo alhamdulillah gwata musabaka mai biya larama jika sandoro na kuyi musabaka na gwakwaja kwana amma da tsakiyar al'ikilas ga gaya ga je wani ya nan wani wasu ya zafe kwaci za ala namba wan ya wuya ala tuya o ku ku fiti wani namba wan mu wani mm. wani fe kpayen na kasan da nisa ya wani yin doro da bukata ya nisa ya bogo man kwayen sun na shiga musabaka ya kur'anu ubiya ubi bidiya wani adi zai je ga ya ga maulidi ya ya sama ya di musabaka to yi daga mai sun na na shiga kwasu kedi musabaka biyana kiyasa ajin be kiyo training ya kuna jagaji musabaka ya la prize a ci caya da man kwai sunna ji afatawa ya tiwo ji fahimta ko amma walima qur'ani to ila le ba a a ajin man kwai su dia shi na ga bidiyo bidiyo man ji gaga ciwo ka kayan amma man da na ga halalli wa mini man kwayin sun naje bana a ga gaga man ji man daure laga ni wa ji fahimta man na ji ta kwasa ha ba nabi muhammadu jona sallallahu alaihi wasallam Gobe bai ga man ji mafi abu a kawai to mai sunna ba ka ba ibana wayi sunna wa kiyami bayan zai shi. wa yi manyan sunna sai da dini ba ina wa da matsayin mujtahid bai zai kunga gana kawai ma da matsayi. wace zai guro shi ne ibina kan ga adini wa ya adini ƙur'anu ga wasabiqun na min al-muhajirin wal-ansar wallazina taba'uhum bi ihsanin wa gami tufayin ta sahaba ne Kyata ta tiwo jijina kan gode sunna wa ke sauro ga gode ilimi sunna su ko yi fahimta wange. jama'a jikatun yi na yi gamba na shari'a jin ya titu tsaye na to aya jibe hadisi jibe etiyan bolo-bolo jiya mamajo mini ye bolo-bolo ewagowa gbegowa gagabi mamaji abere dakin gake gugufe abaga wama, wa bere latuta ti baba e ẹnahun ba baba wẹ wajen gya wani an tsari ibi na ƙura'anu ga wala ma ofin wala tanharhuma ke ufo ngaye adna maratibil qawli sayyi e ga jizuma ga mini e ga banza je kwata ngai pa be ufi lauto no le ga banza go to no ga yendo musamman lokaci ku kui ngala su kuji ga suratul isra'i wa qada rabbuka alla ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنعرهما ولا لو كتشيا في دماء زغانا ولا باولي أبي باتا دنانيبو wale ga wagi na jiguru jana lokacin na walausun wa gauga da fai ji badana wayi miya waji kaza so ci gaga ga mai mara zai ni be da gowu zagu baba wa dai fare wadda tsari ta ibn annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ya tunguta da na ije bin waju jinye wa zabata mini ubu haki ya mama an yi ba amma yi ga titun adini ba ne sunna na rawa jin shiga wujin da na shiga ba amma wadda ake gugu fi ba sahaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwa kwa je man caji ne da bai annabi muhammadu na jin imani bai na annabi magagai da tsawa da man cike bidin na ba su magana da ba a tsaye a annabi ya ke ya kai dangala to asali makhluqin fi ma saytul halik na so wa ga uji cin ya so na annabi muhammadu ku mai tuwa sallallahu alaihi wasallam amma to su da jira gon fa ne ja doro ga ji na waje ne ja baki akidan nan ba kake jacin na jacin wadai fai wagin wadai ba ba waya yau so mafi ba su yi fahimta ina waje fahimta yau kendo na abu huraira sahaba wasu na jina na yi mushirika fedde nan waya dina alabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma na labe a tsayi ta wadana na majin rabe gina yana gida ba ku ba ne har tuku ba nan na gaggaga sakwati musulunci amma ki abu huraira jawa na di hadisi fitiwa tutiya 5,000 bane awa hadisi zan doro da jiwa ga n'a ya juta ki bi hafizu sahaba Gana an abi huraira an abi huraira muga muga zai ji ke kpata za gutuwa bane hadisi a tutiya 1,000 bane muga yi ta 5,000 tutiya wuyo amma egi lo ba nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam esti toko nan nauyi dini musulunci na mutatiwa kiwa bai annabi ba duwa ya annabi wula musulunci wu ken dulo ba annabi muhammadu bai bayina eti ga sakun bolo ba nana nan na ga ya musulunci na a ce a ke jeba da ya annabi muhammadu labari ya mafagan nawa musulunci wu to a shiga yi da wajen ya dabe yana wata tiwo ne kawo ma yi wato yin da wajen ya da e ya wani yana wata tiwo ga ya shi ba ne ya rata na e ya ge wacce ya zuga ya wuce ya

ewa ga imanci ziga mu ya e fawa ma gagabe wai waye nan e nan wa jan shishi na ji boji kirkiya kwai gida fecin dawa ya kondunu fecin nawa ya kondunu gajin umare a ti gaga aibu galugwa wu mi obo ya tiye manci obo ma enan na meji na gya enan da meji na gya fe da la aibun dawa za wo makaranta miya wuje kaza ya miya pa te wuje waje wuje wudiya ta cange dan dore wa yana ta yi wa je bogo galugwa wa ai gwe mu mawe kada cin da baga lobi da wa masoyu a gagabi ya yawe amma wuje na misun sabo a fe woni mu bawa a shaga imal ma ma wani yasuruhuma walau min ghairi amrihima fillu tuna faibana kaba toya ku deda fu aka tafi ga kaube ga wani umaru ga mafiyami ga kama alle katabu mawai da tsaftai a ga neman ciwo ya za da wakatewa ma wani walin da ya zando cewa ji mamaki mutu ne shaza azuma mu mama aka ta yi meji ta yi samayin da shi na berun bai adini gawa gawa ji nan yi mi wai woma egi oje woma amma dabe ne wa ya ji wala na ogun zuku etu iye ewe yidi na ila illallah e go she kafa gwala ti ci je ke e kun ya zaji ni ci wokin wa ide bo ele wokin wo modana ide e wo fa wa go bi u fe dun shisha ngabe yidi nan ya ji wala guzuku wọ́n Wa jẹ́ kábá ayé là kí wà táyà tó ṣe ejì òdì fìfọ́ ìmí òdì fìfọ́ lánàá jẹ́ gbàgbọ́ ya ká ìfá ilé rẹ̀ agọ́rì agọ́rì wọ́n bẹ́ àwọn jíṣe wúwo fi yi ìmí àfò ni. Amma kàtà náà ìpòtò putu ci bazuma. Putu. za bazuma zuma jẹ́ haba ń ga ciwo tó láyà náà a gáà eji ba kwata dị ka ta zai da tafi na sai yin na yawa ne cin wuya wa yau ne ugwa ga wace mu mawai sai la ziyara alo ga ga zaba su majoji hankali a sira jo sira yin waza ne sai bai da su kai wa ma hun bi dori na bihi min ahadin illa bi bin Allah siri ji ciji lagun to zawa ne sai su koga ka gan ga hadewai inda ce saja wa te gumbi da babu na da jamu ci za ji yin doro ba alkhairin doro hadde shi nin gona lada ya shi a hadde za gona ne agungwa shi ne ne kacha so ko ji za ba zuma ji e tiki bo munafinci kafirinci jahilci amma a kuri fa ina abu rai da gai ba zuwa ne nau kafir wa wani mushrika ya wuce amma wa ku gi kini ba duwe ne wa ba wani amma ba zuma zai ne kama ga mace rashi boye tun gado. annabi muhammadu garga wuce sallallahu alaihi wasallam qur'anu ga al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allah gama na to man najaji wala sashi haji aje ni be zaji aga nyenye muso man ba nyere la dan ba nyere bazuwa gabo la dan ji ne goman ji gana gunda sai lagba oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji jahilci ga su ku jahibe amma su kuwa bai tiya wuji kokari min mawaji zai ji yawa na fai satu bai wazi na jaugai wani ga lugwa ga agwa gano a daina gona a ci gaga shawuri huma fi a'malika kulliha indorowa bai ji na wa shawara min mawaji ne wa shawara wa shawara ya gaba cewa jile ba ta da butika fiyama bau ba wa e ya gidiyan zage na megami a wada na kabu ba mu mami jan e ga sami a gaji mu ma egin zage wasu ga gbocci ka ga uba uba zai dai mu ga wacin da na ga wacin ma wa ga wuci ni inda ci ma gaji an gafe a wani gi fi bai lace manci le ba ma da ban gafe ci e manci ne ga mai bai gwa bai lito bogo wa shawara wa shawara kai e ga cin jile ba dai waye da ada ta ba ina la kazana shari'a ga kaza ina la ga mai ji kazana annabi ga kaza ya uzuri la gobe su kai min ya da bishop akrim sadiqahuma wa qiba'ahuma fi hayatihima wa ba'da mamatihima aw wa ba'da mautihima masaye man ciwoji masayi nawai masayi babawai wa cire e man ciwoji firayo firayi ba da ta ga zanna zatson ba baba mi yo dangi je baba mi ayo wa cire wa lore patu da mini ne la albarka ya rayuwa za wangi a caga la tujadil huma ga zogbo mi bi man cewa mare musamman ya ci ga adini ga gayin ebo hake mu ma wasu su ma wa de man da shi na wato dalili shi na amawe baba ina wa gada na ba ina wa gada na hoga gada ilimi ma a biyu gabe wani gafin da ci wawar ta wuce gurin da ca ciji faruwa yawon wuce gurin da ci fiye labari sabitul gunani gan wele zabagin da ci fewu babulu wuce gabi wani ganji baba wawai wulu dana ulada da nan da ci da fe gangaluwa abogami sunan dan da cibe wulo ke ga alhayatu salafun wa dainun kawai waliyin soko N'o ce ga ilimi ga ilaje waliyin ko da su soko ka tunga gawa da bai zo shi je zaburo to kawai waliyin soko cha ga na ke mu majal aga ga dede ga ti obu ga tsare Adelita litafin do ci na mamuci kondo ci kana kijin kò fi littafin rubu e zo ba dede na jibe ya gi na jile mu ma ba ní imanci e ci ya min kakai e. na masiba kan za ju ẹgbọ́ e gamin na ubu na masiba za du ebo e mayin da gbogbo unyin duwe ma lokaci ka zan daga ga ci ubu a fe ya labari da littafi wuce wa ga yi gindoci ofe ganna da kyaro welulo nzu lada na ga wada wa hon na mi shiga mai abin lawa na wa matin ya mai lolo na wani rai na dile ya de gode la laba ba wala ba nye mara ba ba to tiya wa ga ka tete ba ba sai be wa zan guguki ba egi ba gin na deje hon zoni zu guba na latiya na ofe je bon amma mu to da jin Allah ka su mutu mu shira yau na na mu wa marayu ba ibuna wani ba na tula ni ya ya gbaya manci wani gbogbo nawa ya laulo din a kuri tu baba wa aduwa ji nawa ya lo zumunci na jiwa lo yin gunji na laulo a kuri otu a kuri tu wa gude bauta gujin ti wato wato jin biwi to na wa jin gawa ga zozo lugwa fahimta dini da damina ji bidiya na damina ji kaza na damina saba da a wucin jin ka'ida ba soci ba idan na yi doka soci na wa in ja hadaka ala an tushraka bi ma laysa laka yi ilmun fala tuti'huma ba wa bi wani gabe na? la na daga na wadda yau tun ba wani wada naka lannan gi ko bishe bokun na daya bai bonci tala ya fala tuti'u ma ga uzuri na midiyar tumba wani su kowa kuke yare amma na so ba ba su kowa ya e wani yamanci fi bai lagi yaji na yau je ba san shi na jiwu da alaka bai na waji mai wawa zaga wuja ga Allah mai tuma musamman na ji wawo ma wa fulawa la ko ya dawa ala da ya ba san shi zan da shi ba ta lewa ma fai laifu bai zo gaga ina nije da iri da ba duwa ya mi ifo mi ga zo nti o ganin doro ya sana adi gwanin kawana ko a gara dici rufi a ya fi o ga mijin da mijin da bi rabin falaki bi rabin nasi hukumike ifo mi ga zo ya da kaba cira da zabuki mai cira da yau a ga rufi bocin na biyan giwo a da lannabi giwo ma da su ifo zawange gwaso ko budawa hadisin ci ko tun da ci da su na gaggwa ko annabi muhammad gaggwa ko al'umma miji ba ta tsira yi ba alaka annabi ga gane ki shi ke biyo wadai ba zoge umu ba su su bai kalmatu shahada ba zo kawo ga yawo annabi gaggwa ko al'umma miji tsiri da mini yana ta kwa alaka raji mini wala ba amma tsiri mu ci dai wọn ká ganga aláwọ̀ loku ìmọ́jú wọ́n tí ó wúcha ńlázà ìlókú dẹ́yìn mí ni wújì gúrújọ sókọ́ zọba ìwìgé sókú tọ́ ibẹ̀ ṣe rí pàtó jama'a musulmi shi ida bayani tí yan bolobolo jilo bayan mamaja yini ya bolobolo lo bayan mamaja ga loji masu bai yi zira an ya loji kaza da wai kwazi kiza kome mai rajika tun shi kaza kare ayawa izini bai lamarin wuce hada muhimmanci tuna ta jama'in musulmi shi na gai gwargwado mini jin ladabi na ji ga manjin lofi fin ciko mai ga kaifan rabbi a unadana tsakanin ya gbawa bai gubai kakan ya ti gwalo-gwalo jilo bayan mamajin amma kura mu da bare kura da ba gbawa bai guba yoyo kura mu da buwa. wago wuje kurayi ga iji fahimta ko ladabi na ji shari'a wawa na sai ƙur'anu bai hadisi na gai ga wuji shan yake lo kura mai ke gugu fiwe ba amfani kura da subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله